daga makka zuwa madina wanda kuma shine ne na 28 ga watan 11 shekara ta 2002 miladiya idan ba manta ba jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 274 allazina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniya falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun yau kuma za mu tafi farkon aya ta 275 cikin wannan sura mai albarka suratul baqara kafin haka akwai yan tambayoyi mai tambaya na farko yana yin tambaya ne dangane da idda ga matar da aka ɗaura aure tsakaninta da miji kafin ya riga ya sadu da ita kuma sai Allah ya karɓi rayuwarsa to za ta yi ta kaba ko ba za ta yi ba zance mafi inganci za ta yi ta kaba haka abdullahi dan mas'udu ya bayyana ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace za ta yi ta kaba sannan kuma za a ba ta mirasi wato rabon gado kenan an gane ko sannan kuma tana da sadakul misli in ma ba a farlanta mata sadaki ba la waqta wa la shafa haka Abdullahi dan Mas'ud ya faɗa da haka dai akwai takaba a kanta dan saboda janibin haƙƙin miji wato kaga anan kila wani zai tambaya ya ce to me yasa inda shi ne ya sake ta babu idda a kanta amma da ya kasance ya mutu za ta yi takaba shari'a din kenan ta sabawa yadda kai kake son kai tunani sai dai ka bi ka sallama wa abinda nassi na shari'a ya tabbatar idan mutum ya zo yin rakatanul fajri wato ko ta tahiyatul masjid kafin wato ainihin sallar zita ko kafin asuba da sauran nafiloli da ake yi bayan sallar magariba da lisha shin zai karatu ne a bayyana ko a asirce ka'ida wadda suke amma a cikin filin dare shine bayyana karatu amma akwai nafilfili da ake kira rawatib nafilfilin da ake kira rawatib gaba ɗaya karatunsu a sirrance ake yi sawa'un an yi su da rana ne ko kuma an yi su a wani bangare na dare nafilfili da ake kira rawatib kuma sun ne rakawo'i goma sha goma ne ko sha biyu goma sha biyu da manzo Allah ce dukkan mutumin da ya kiyaye su za a gina masa gida a cikin aljanna raka shida suna da alaka da sallah azhar hudu kafin azhar biyu bayan ta kaga shida kenan sannan sai raka'a biyu bayan sallar magriba kaga takwas kenan sai raka'a biyu bayan sallar isha'i kaga goma kenan sai raka'a biyu raka'a tanar fajr kenan wanda ake kafin sallar alfajr to waɗannan nafilfili da ake kira arrawatib gaba ɗaya karatun su ana yi ne a sirrance haka sunnar manzon Allah ta tabbatar amma banda su sauran fili da ake yi a cikin yanki na dare to za a bayyana karatu ne waɗanda ake kuma a wani bangare na rana su kuma za a sirranta karatu ne ina ba ta fahimci wannan ya halatta magada su raba gadon gidan a tsakanin su tun da sun san estimate na gidajen ko kuɗin da mahaifinsu ya kamata ya bari ma'ana abin da yake nufi cewa su raba su da kansu ba tare da sun je kotu ba idan za a yi adalci babu laifi matukar za su raba ne kan ka'idoji na alkur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda rabon gado wani abu ne da Allah ya jibinci nauyin raba su shi da kansa yusikum Allahu fi auladikum lizzakari mislu hadhihi al-unthayayn wannan ayar har zuwa karshen ta da kuma walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna walad har zuwa karshen ta da kuma yastaftunaka qul Allahu yusikum fil kalala har zuwa karshen ta waɗannan suna ayoyi guda uku suka da suka yi magana kan rabon gado filla filla daki daki sai kuma hadisin bukari da manzo Allah sallallahu ya nuna wato ainihin yadda rabon gado yake idan an raba kowa ya sami sa to kuma abin da ya rage sai zan to fa aula rajulin zakar ko fa li aula waladin zakar idan mutum ya hada wannan sai su bashi to haka idan suka raba gurgudan yadda ayoyin alqur'ani suka nuna da hadisan manzo Allah babu ne. amma amfanin zuwa kotu su raba shi ne don kar wata rigima ta taso daga baya don kar a samu son zuciya za a fi ba su shawara su je kotu su raba musu ko idan sun yi rabon a tsakaninsu sun rubuce sun lissafe komai da komai abin da ya kamata kowa ya samu su je kotu ta yi indosu ta sa hannu cewa ya eh, ta yadda da wannan rabon Allah akalla wannan shine abin da zai magance rigima don kar a zo daga baya wani ya tayar da rigima ko hukuma wannan yake cewa shin idan aka yi wa mace zihari ana da damar yin kome farko da ya kamata ka sani shi zihari ba saki bane ba dan mutum ya yi wa matarsa zihari baya nuna ya sake ta aurensu yana nan a tsakaninsu abinda aka haramta masa ya ce zai ci gaba da saduwa da ita ba tare da ya yi kaffara ba shi ne abinda ayoyi a farkon kad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah suka bayyana amma hari ba take bari ba dan haka ma ya saccen zance ne Allah ya ce wa innahum la yaquluna munkaran min al wa zura abinda suka faɗa ƙarya suka yi kuma zance ne munkari cewa da suka yi wai matayensu kamar iyayensu da suka haife su suke suna nufin haramta matansu wannan zancen ƙarya ne ma hunna ummahatihi in ummahatuhum illa la'i waladuna ƙarya ne matayen nasu ba iyayensu bane ba su da waɗansu iyaye sai waɗanda suka durƙusa suka haife su da haka kaga magana ce munkarin magana da haka ba za a ce wai dan mutum ya zihari shikenan kuma auren sa ya rabu ba sai dai Allah dantar da shi cewa ba zai koma ba gare ta ya ci gaba da saduwa da ita har sai yayi kafara shine sun mai udunul maqalu fa tahriru raqabatin min qabli an yi ta yatamassa zalikum tu'aduna bi wallahi ma kabir fa man lam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'ayn min qabli an yatamassa man lam yastati fa it'amu 60 miskinan zalika rasulun billahi wa rasulihi wa tilka hududullahi wa lil kafirina azabun alim wannan shine hanyoyin da zai bi kafara ma'ana dai zihari ba saki bari ba wannan kuma yake cewa idan an yi mata aure da sunan wa za a rika kiran da sunan babanta ko sunan mijinta wannan mun riga mun yi bayani tun da dadewa Allah ya ce ud'uhu li abaihim huwa aqsatu indallah kowa za a kira shi ne da sunan da sunan babansa mace a kira shi da sunan babanta namiji ba a kira shi da sunan babansa kiran mace da sunan mijinta wannan al'ada ce ta arna saboda sun zo sun yi mana mulkin mallaka yana daga cikin kayan gadon da suka bar mana muke ta amfani da shi wanda ya kamata mu watsar musu da kayan su ina ta an fahimta nassin alqur'ani ya nuna kowa a kira shi da sunan mahaifinsa ud'uhum li'aba'ihim huwa aqsatu 'inda Allah fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum tunda dai har waɗansu tituna da tura mulkin mallaka suka bar mana a biranenmu da sunayensu yayin da muka sami yanci sai muka canja muka sanya sunayen waɗansu dattijanmu ko waɗansu 'yan garinmu to me zai hana kuma sun bar mana wata muguwar ɗabi'a ko mu watsar da ita mu ɗauki ɗabi'a mai kyau sana abin da ya fi da koyarwar addinin mu da haka wannan yakan faru ne ga waɗanda suka tasirantu da karatun boko na zamani sai mutum a rika kiran eh, matarsa da sunansa wanta wani wanta wani wannan kuskure ne ya saba na alkurani mata annabi gaba ɗaya ba wanda aka kiraye ta da sunan annabi kowace da sunan babanta zainab sai a ce bintu jihar. aisha sai a ce bintu abubakar hafsa sai a ce bintu umar safiya sai a ce bintu huyayyi bin asfa kowace da kaga wannan babanta bai hude ne ba amma da haka aka rika kiranta safiya bintu huyayyi bin asfa saboda ka'idar kowa a kira shi da sunan mahaifinsa dan a san dangantakar kowa yana da baba Allah ya da mu wannan sun ce tana karkashin igiyar auren wani to amma kuma ya bayyana dai daga baya cewa sana'ar da yake ta haramun ce don haka da haramun yake ciyar da su da tufafi da komai da komai yanzu ya za a yi wallahi ni ma ban san yadda za a yi haramun dai kuma ta haramun ko ba haka ba wato akwai fatawar da malamai suke faɗa wadda ni nukan ilimi ne da dole ka faɗe shi amma dukkan an kauce masa wani lokaci saboda mutane sukan ribatu fatawa sai su yi amfani da ita ba kai yadda kake nufi ba wato haramun takan zama haramun ne a hannun wanda ya aikata aikin haramun din lokacin da ya mallaki abu ta hanyar haramun shi haramun ne a kansa to kai idan ya baka kyauta ko kuma ya baka a matsayin sadaka ko kuma ko ka yi cinikayya da shi ko kai masa aiki ko kai masa leburanci ko kuma dama akwai wani wajibinka a kansa dole ya yi maka sai ya yi maka da waɗannan dukiyoyin na haramun to kai ɗin ba ka ci haramun ba ina ba don da saboda haka kai ɗin ba ka ci haramun ba wannan shine abin da da yawa daga cikin malamai suke faɗa to amma kuma zama da shi yana cin haramun kamar amincewa ne da wannan sana'a ta ta haram wanda tun farko ma dama bai kamata a bashi aure ba sai an tantance menene sana'arsa idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawiju illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir manzo Allah ce duka mutumin da yazo kuka amince da dabi'unsa kuka amince da addininsa sannan ne za ku bashi aure an amince da addininsa an amince da dabi'unsa to kaga yana daga cikin bangaren amincewa da addininsa ya kasance hanyar da yake cin abinci ta halalci yawanci iyaye ba sa bincike akan wannan wani ne yake da matsayi waye zai kaza waye zai kaza shi suka bayar da mayar da hankali a kai. Allah ya tsare wannan kuma ɗaliba ce sun yi aure da ita da wani ɗalibi dan uwanta dukkanin su suna karanta medicine shin ya halatta wai su yi kasu haihu sai sun kammala makaranta su ɗauki matakin da kasu haihu ganin cewa kada haihuwanta gurguntar da karatunsu والله alam wannan yace da idan kana sallan tarawih mukan ji kakan rera addu'o'i na alqanut kuma wannan shekara sai muka ji ka rera ba. wannan tambaya ce mai kyau kwarai da gaske wannan at-taghanni ana yin sa ne ga alqur'ani manzo Allah ce laysa minna man lam yataghanna bil qur'an baya cikin mu wanda bai al alqur'ani ba wato ba su mutum yayi wa qur'ani karatu kamar na jarida kamar alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir arrahim maliki a sai ya rera rera shi ake son yi wajen karatu to addu'o'i kuma ba a rera al-qulub kuma addu'o'i ba a rera saboda haka da muna ba kuma sai mu gane kuskure ne shikenan sai muka daina ne da haka duk wanda ya gada ina rerawa yanzu na daina to tabbas na fahimci cewa kuskure ne ah ya kamata ka fahimci cewa shekara takwas ko tara da suka wuce baya lokacin da muke alƙunu duk muna yin ta ne bayan mun dago daga rukuni amma daga baya sai bincike ya kai mu ga cewa ai alqunut in dai tana wazirce wadda wata musiba ta faru ita ce ake yi bayan dagowa daga rukuni amma alqunut wadda ake a cikin wuturi manzon Allah yana yin ta ne kafin ya rukuni wannan ce dace da sunna da haka idan mutum ya yi ta bayan ya dago daga ba baya da hujja inda ta fuskar hadisi baya da hujja kun fahimta shi ke nan yanzu sai zanto duk lokacin da muke da muna yi ne kafin mai kafin ruku'i dan shi suna ta tabbatar wancan kuma rashin sani ne ko karamin bincike yanzu ko muka yi bincike Allah ya samu gane shi kenan sai canja mutum ba zai zo da dakile mai ce ai haka muka ga ai haka muka taɓa wa almajiran mu ai yanzu idan mun faɗa za a ce mun yi tufka da warwara a je a faɗa ka yi tufka da warwara kai dai ka san zaka fita gaban Allah lami lafiya sai abin da yake hana waɗansu malamai kenan ba sa iya bincike ai abun kunya ne ma a ce kai shekara goma a dakile wuri guda kana ta maimaita abu daya kowa ya san baka bincike kenan in kana bincike dole sai ka dan za ku ta gaba ko yaya sai ka dan masa amma shekara goma wani daya ai ka mutu wallahi amma in kana bincike abin nan imamu shafi yake cewa ban taɓa yin bincike ba na ilimi na ƙaru da wani ilimi face sai ilimin da na samu ya nuna min ashe ni da ke jahili ne imamu shafi yake nan yake lokacin da duk na yi nazari na fahimci wani abu abin da na fahimta sai ya bani koyarwar ashe ni da je jahili ne to kullum sai mutum yana bincike kullum sai mutum yana karatu idan ba ka karatu ba ka bincike me zaka ka kenan ba abin da ka faɗa mutane jama'a da suke sauraron ka amana sai Allah ya danka a hannunka kuma dole ka faɗa musu gaskiya sawa'un cikin abin da ya musu daɗi ko bai musu daɗi ba wani lokacin su ji daɗi wani lokacin su ji haushi wani lokacin wani ya fushi wani ma ya wata baya maka magana daga baya ya dawo haka dai gaskiya guda ɗaya ce dole ka faɗa duk wanda ya ji haushi sai ka ba shi hakuri ba fada kake nema da shi ba kai ma baka so ya ji haushi ba tsautsayi ne ya ji haushi amma ba haka ka so ba wannan magana ta 11 September sai tambaya ta ake kullum kan maganar 11 September takarda da aka rubuta wata da Hausa wata da Turanci maganar cewa waɗannan abubuwa da suka faru na 11 ga watan September um, a shekara ta 2001 wai ayoyi da cikin alkur'ani cikin suratul tauba sun nuna haka ina jin duk kun samu takardu amma wanda suke cewa dama na farko dai sha ɗaya ga watan Satumba wai wannan abu eh, watan tara kenan wai bene na tara ko menene sha ɗaya kuma ne menene menene jurfin harin sunan wannan titin dama da abin ya faru inda gidajen suke jurf har da sauransu wallahi wannan fassara qur'ani da ganganci wancan abu da yake cikin suratul tauba gaba ɗaya Allah na bada bayanin abin da zai faru ne ranar tashin kiyama wannan kuma ya faru a nan a America ma'ana idan ka fassara wannan abin da ya faru na ilimin Satumba da waɗannan ka fassara ayoyin da shi kana nufin wannan azabar da aka yi masa a nan shi kenan ta wadatar ranar tashin kiyama ba su azaba don ka ɗauke ayar daga ma'anarta na azabar kiyama ka kawo ma'anarta na azabar ina to idan an tashi ma kuma sai a musu ne an riga an gama sannan kuma kowa ya yarda cewa a wannan benaye da aka rusa akwai musulmi da suka mutu a ciki su ma kuma kafin shi kenan fa da bihi na da jahannama duk ta shafe su wannan ganganci ne fassara ayoyin alqur'ani ne da ganganci har ma a sa abin sabuwar mu'jiza wallahi kuskure ne a ilimi kuskure ne inda da lokaci mu ba ayoyin mu na magani ya za su taimake mu kan wannan fasara ba su taɓa taimaka mu kan wannan fasara kuma irin wannan abin da ke haifarwa ne Allah ya saukar da Qur'ani dan ya zama shari'a sai waɗansu masu irin wannan bincike binciken nan mu'jiza suka mai da Al-Qur'ani ya zama shaida menene shaida Qur'ani yana nan a zaune a gidan tarihi da wani abu ya faru an yi bayani sai ka su dama Qur'ani ya bada shaida sai ka kawo Qur'ani ya zama shaida na faruwar wannan abin aikin sa shaida a madadin ya zama littafin shari'a Allah kuma ce nazzalna alaikal kitaba tibyanan likulli shay wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin dan haka ni kam kwata kwata ban yarda da wannan fassarar ba na karanta ta tuntuni tun Kano kafin zo na amma Allah bata bata gamse ni ba ta wa ayoyin alqur'ani din ta sabawa hadisan manzon Allah sauran lokaci idan Allah ya kai wani lokaci da zamu yi bayani da fadi ba ma ta tafaci amma dai wannan shine fahimta ta game da wannan matsala din eh Allah ya ba su lafiya zai waɗansu bayan an tafi daga tahajjud sun yi hadari a kan hanyar komawa gida don haka suna buƙatar yan wasu taimaka musu da addu'a ubangiji ta Allah ya kawo musu sauki malam sai mu karanta aya da take gaba a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وبنجدتي الذين يأكلون الربا للي وطن دسكي سن ربا لفظ ال yana nufin alkasbu wal asbu waɗanda suke karɓar riba waɗanda suke tara dukiya ta hanyar riba domin ta iya mutum ba ci yayi ba da ya samu dukiyar tufafi yayi ta iya wa ba tufafi yayi ba gida ya gina ta iya yi wa mota ya saya ta iya yi wa waɗansu kadarori ya saya da wannan dukiya amma sai aka yi ba da bayanin al'aklu don shi ne galibin abin da ɗan adam ke yi ba wai don saboda takaituwa kan cewa bai zama laifi ba sai lokacin da ya kasance ci a cikinsa a'a kowane irin abu ya daidai yake da cikin. da haka allazina ya'kuluna riba waɗanda suke mu'amala da riba waɗanda suke tara dukiya ta hanyar riba la yaqumuna ba za su tafi ba daga cikin kaburburan su a ranar tashin kiyama illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu ash shaytan min al sai kamar mutumin da shaytan ke rinjayarsa ke yin tangal-tangal da shi min al-mas saboda shaytan ya shafe shi an gane ko at-takhabbut shine tafiya ba bisa saiti ba mutum yayi dama yayi hagu kamar dai wanda yake cikin farfadiya to wannan ita ce sifar da maciya riba za su tashi daga cikin kaburburan su akan ta ranar tashin kiyama tamfar mutumin da farfadiya ta kama shi tamfar mutumin da aljanni shafi zalika hakan zai faru ne a gare su bi annahum dan sun ce qalu dan sun ce innamal bai'u mislu riba wa lallai sani dai ka saye da sayarwa kamar riba yake wajen halatta Allah ce wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba ubangiji ta'ala ya halatta kasuwanci da saye da sayarwa amma kuma ya haramta riba faman ja'ahu mau'izatun min rabbih dukan wanda wa'azi ya zo masa daga wajen ubangijinsa fantaha sai dai na mu'amala da riba wajen saye ko sayarwa falahu ma salafa to abin da ya riga ya wuce a baya kafin ya san haramci ya zama halal wanda ya ci ko ya sha ko ya yi tufafi kafin ya ji haramci shikenan ya zama halal ne a kansa an gane ko wa amruhu ila Allah al'amarin sai yana wurin ubangiji subhanahu ta'ala wajen yafewa wajen gafarta masa wa man ada wanda ko ya sake komawa daga baya bayan ya ji wa'azi da gargadi fa ulaika ashabun nar irin waɗannan su ne ma'abota wuta hum fiha khalidun kuma suna masu dawwama a cikinta, ma'ana idan sun shiga za su dawwama Allah ya tsare to wannan aya ce kenan da ta kausasa harshe kan mutanen da suke ta'amuli da riba har ma suka ce innamal bai'u mislur riba wato inda za ka gane zurfi ko fadin kuskuren da suka fada a ciki da awarsu cewa innamal bai'u mislur riba wato za ka gane wannan idan ka san a tasbihu a cikin harshen larabci lokacin da na ce ai zaidu kamar zaki yake ina nufin wajen mai jarunta lokacin da na ce ai zaidu kamar teku yake ina nufin wajen mai kyauta to a lokacin nan ina kamanta kyautar zaid da kyautar teku kamar yadda nake kamanta jaruntar zaid da kuma jarantar zaki to lokacin da aka samu irin wannan kullateceniya ko kamance kamanceceniya lalle a samu wa aka kamanta kuma lalle a samu wanda aka kamanta da shi a nan idan na tambaye ku wa na kamanta sai ku ce da ni wa zai na kamanta shi da wa teku ko na kamanta shi da zaki to lokacin da duk aka kamanta wani da wani a ka'idar larabci aka ce wani kamar wani yake waje kaza da ake nufi sun yi tarayya wajen wannan sifa sai dai ba sun raba ba ne daidai wa daida wanda aka kamanta da shi shi ya fi kaso mai tsoka na sifar shi wanda aka kamanta dan kaɗan ya samu a ciki abun nufi idan na ce zaidu kamar teku yake wajen kyauta to da zaidun da tekun wanne fi yawan kyauta teku ya fi da haka da na hararo sifar kyauta ta tare da shi na so in jingina ma zai da kyauta sai na kamanta shi da abinda ya fi shi kyauta da yawa ina fatan kun fahimta ha kuma lokacin da na kamanta shi da zaki da shi da zaki wanne fi jarinta zaki ya fi jarinta dan haka sai na kamanta shi da shi dan in dan san masa wani bangare na jarinta dan shi zaki ya riga ya shahara da cewa shi jarumi ne kamar yadda teku ya shahara da cewa kyauta ce ina fata an fahimta idan duk kun fahimci wannan sai ku koma wajen zalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba sai suka ce wai saye da sayarwa kamar riba take wato kenan saye da sayarwa halal ce riba ma halal ce amma wacce ce tafi zama asali a aqidar su wajen halacci riba ce tafi zama asalin halacci da haka kasuwanci ma kamata yi yi kama da ita ma kafin ya zama halal kun fahimci munin kalmar wato wato larabci yana da fadin ma'ana malai shi yasa ubangiji ta Allah saukar da alqur'ani qalu innamal bai'u mithl riba da kamata ya ce innamar riba mithl bai'i dai shi albay'u din shine al-aslu fihi al-hil asali dangane da hukuncin sa halal amma riba asalinta ba halarci bane amma don su yi da'awar halarcinta sai suka nuna al'aslu fil riba al-hillu wal aslu fil bay' adamu al-hilli wa inda yahillu indama yushabihu riba ina fata kun fahimta wallahi da kun fahimta na tabbatar da tabbatar da za ku yi ta yawa ba ku fahimta Allah ku Allah ku na san dai wadansu sun fahimta wadansu sun fahimta ko shakka ba ku shikenan saulan sa je su yi nazari su ma su gano sai ubangiji ya mayar musu da martani sai ce wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba a cikin wannan jumlar mayar da martani ne kan da'awar halaccin riba da suka yi sai Allah ce a'a kan da'awar kai misliya su sun ce innamal bai'u misal riba sun ce da riba da kasuwanci dan juma ne da dan jummai dan wane da dan kani daidai wadda da suke da juna sai ubangiji ta Allah mayar musu da martani dan ya kore wannan kamanceceniya sai cewa halallahu al-bai'a wa harrama riba tunda wannan halal ne wannan haram ne ta yaya za su yi kama da juna a sai da'awar cewa albai musulun riba ta zama ƙarya domin riba ya zama haram albai ya zama halal ta yaya za su yi kama da juna ma'ana wannan jumla ta faɗin Allah ta'ala wa halallahu albai'a wa harrama riba ta zo ne alal asalati domin ta kore niyar da suka yi da'awa tsakanin riba da kasuwanci ta zo kuma don ta ba da ma'ana ta biyu domin ta ba da halaccin kasuwanci ta kuma ba da labarin haramcin riba abu guda biyu ne kaga kore kamanceceniya daban tabbatar da hukuncin riba da hukuncin kasuwanci shi kuma daban ina fata an fahimta ubangiji ta ala zalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama riba fadin Allah ta'ala a Allahu al-bay'a wannan ya nuna cewa asali a cikin kasuwanci kowace irin hulɗa ta kasuwanci halal ce ba ka da'awar hulɗa kaza ta kasuwanci haramun ce sai in kana da nasi wato kamar wannan aya ta ba da bayani ne na abin da yake halal hadisai da suka zo suka yi bayanin haramcin waɗansu nau'ika na kasuwanci to waɗannan sun zare sun rage faɗin ayar ko kuma sun yi nassi kan abin da yake na haram kamar a ce bai'ul munabaza ko bai'u kaza ko bai'u kaza da manzon Allah ya bayanin su billa billa a cikin hadisai dukan waɗannan yan kaɗan ne idan an kasanta da nau'in da suka fi yawa nau'i na halal cikin kasuwanci shi ya fi yawa sama da nau'i na haram domin nau'i na haram tara galibi dai waɗanda suka fito ƙarar cikin hadisi nau'ika guda tara ne waɗansu malamai su kai su sha ɗaya waɗansu su kai su haka don za su yi kissin ba su yi kai to amma idan ka ce tara ne ko idan ka ce goma ne ko ma ƙaddara nau'ika ashirin ne kaɗai suka zama haramun a cikin nau'ikan kasuwanci sauran da suka rage duk sun zama mai kenan sun zama halal kaga abin da aka halatta ya fi wanda aka haramta yawa kenan shine wa halallahu al-bai'a wa harrama riba ubangiji ta'ala ya halatta kasuwanci amma ya haramta riba فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون dukkan wanda ya koma bayan ya ji bayanin kasuwanci cewa bayan ya ji bayanin riba cewa haramun ce ya ci gaba da mu'amala da ita to irin wannan suna cikin yan wuta kuma za su dawoma a cikin ta Allah tsare sai Allah ji يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون بنجد يمحق الله الربا wato Allah yana tafiyar da albarkar riba dukan dukiya da aka samu ta hanyar riba ubangiji na tafiyar da albarkarta za ka ga dukiyar da yawa amma kafin wani lokaci ta riga ta salwanta ta lalace ka wani ba a tara ta wa yurbi sadaqat amma yana haɓaka sadaka sai ga ubangiji ta'ala ya sanya albarka a ciki ma'ana dukkan dukiyar da mai ita ke fitar da haƙƙin Allah a cikin wajibi sai kaga wannan dukiyar ubangiji ta'ala ya sanya albarka a ciki an fahimta ko shine yamhu Allahu riba wa yurbi sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim ubangiji ta'ala baya son kulla kafarin dukkan wani mai yawan cewa asiyin mai yawan zunubi ko mai yawan laifi innal ladina amanu wa amilus salihat amma lalle waɗanda suka yi imani kuma suka yi ayyuka na gari wa aqamu salata wa atu zakka kuma suka tsayar da sallah suka bayar da zakka lahum ajruhum inda rabbihim to suna da lada na musamman da auren ubangijinsu wala khawfun alaihim babu jin tsoro a gare su wala hum yahzanun kuma ba za su yi bakin ciki ba يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون التي يا أيها الذين آمنوا يا وأن سكي إيماني اتقوا الله كسولة الله تهنير بن umarninsa da hannuwa daga abin da ya hana wa zaru ma baqiya min riba kuma ku kyale ku rabu da abin da ya ragowa min riba na riba in kuntum mu'minin in har kun kasance masu imani da Allah ku daina ta'amuli da riba irin hulɗar da kuka kulla cewa za a ba ku riba daga lokacin da kuka ji wannan aya sai ku karbi asalin dukiyar ku ribar da aka yarjejeniya da ku ku kyale ta kar ku karba in dai har da gaske ne kun yi imani Allah ce fa in lam taf'alu in ko ba ku aikata hakan ba fa azanu bi harbin min Allah wa rasulihi to ku shirya ku bai wa junan ku sai ga wani yaki daga Allah da manzansa ma'ana ku ɗaura tsamara tsakaninku da ubangiji za ku yaki da ku daura tsamara tsakaninku da manzon Allah za ku yaki da wa in tubtum in ku kun tuba falakum ru'usu amwalikum to asalin kawunan dukiyarku sun zama naku asalin dukiyarka asalin jarinka ka bayar da naira dubu kan cewa karshen wata naira dubu ɗaya da ɗari ɗaya ce za ta dawo duk lokacin da wani watan ya zo wata ɗari ta hau ta yadda har in an yi wata goma sun zama dubu biyu har in an yi wata ashirin sun zama dubu uku to sai kuma ka ji wannan haramci to shi na Allah ce fa in tubtum idan kun riga kun tuba kun daina falakum ru'usu amwalikum sai ka karba asalin dubu ɗinka guda ɗaya da ka bayar duk abin da ya hau kai sawa'un dubu ɗaya ne dubu biyu ne dubu uku ne ba za ka karba la تظلمون wa la ku ba a yadda ku zalunci wani ba kuma ku ba za a zalunce ku ba domin idan an ce a ah, tun da ka bayar da bashi da riba yanzu ka da can kana yi yanzu ka ji haramci to bai halitta ma ka karɓi dukiyar ba gaba ɗaya to kaga nan gurin kai kuma asalin dukiyar ka ya idan kuma aka ce a'a yanzu ka karɓa kaga kuma abin da ka ɗora wancan na riba shi kuma ka cuce amma sai aka ce karɓa asalin dukiyar ka abin da ya hau kai din ne sai ka kyale shi shine la tazlimuna wa la tuzlamuna wato ba za ku zalunta ba kuma ba za a zalunce ku ba ya kamata mu sani cewa ita riba tana shiga cikin harkoki na kasuwanci bari mu dan yi dan bayani kaɗan da zai bada haske game da ita wanda yake zai zama kamar mataki ne na farko na mutum ya fahimci menene riba na farko dai akwai riba ta jahiliya wadda ita ce ta muni riba ta jahiliya shine sai ka wa mutum bashi yayin da duk kai masa jinkiri na wani adadin kwanaki za ka yi masa jinkirin ne bisa ga yarjejeniyar shi kuma zai tsora wani abu akan asalin abin da ya karba wato suna masa suna masa bayanin cewa zid wa ta'ajjal wato na ba karantar naira dubu ɗaya zuwa ƙarshen wata da wata ya zo sai ka dawo da naira dubu ɗaya da ɗari ɗaya da wata ya zo baka dawo da naira dubu ɗaya da ɗari ɗaya ba kana buƙatar wani sabon jinkirin wani wata na gaba to sai ce kai ka kara wata ɗari ɗin aka ya zama dubu ɗaya ɗari biyu in ma wancan ya zo kana buƙatan wani jinkirin wani watan sai ce to kuma za ka kara wata ɗari ɗaya Shi ne zid wa ta'adda an gane ko ma'ana ƙara wani abu a cikin adadin kuɗin da na baka ni kuma zan yi maka jinkiri na wani adadin kwanaki yayin da duk bashin ya daɗe yayin da kuɗi suka ƙara hawa har ana nan wata rana ribar da za ta shiga ciki za ta ninninka uwar kuɗin da ka bayar sai ka karɓi naira dubu goma watan wata rana sai ta zama dubu ɗari wata rana ma dubu ɗari biyu ko ka je banki ka karɓi bashi na miliyan ɗaya ana nan watan wata rana ya zama miliyan biyar ya zama miliyan goma ko wani abu saboda haka haka ne ko ba haka ne ba to wannan ita ce riba mafi muni wadda Allah madaukakin sarki ya haramta ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin wa ati'u Allah war rasul la tusramun ubangiji ce ya waɗanda suka yi imani la ta'kulu riba adhafan mudha'afa kar ku ci riba ninkin baninki wato wannan ita ce ninkin baninki mutum ya bayar da dubu 1 ta zo ta zama dubu biyu wata ran ko mutum ya karɓi dubu ɗaya ta zo ta zama dubu uku a kansa wata rana ko dubu 5 a kansa wata rana adhafan mudha'afa din kenan mafi munin riba kenan da ubangiji ubangiji subhanahu wata'ala ya haramta da haka ya kamata mu kiyaye wannan kware da a cikin mu'amalolinmu mu daga nan gurin sai abin da ake kira ribal fadli ribal fadli ribal fadli ta kamfani a cikin jinsin waɗansu ababai na sayarwa ko nau'ikan ababai na sayarwa sanannu guda shida wanda manzan Allah ya nuna in za mu yi cinikayya da su to lallai ne ya kasance mun sayar da su daidai wa daida kuma hannu da hannu kalmar daidai wa daida abinda na baka shi ka bani lokacin da za mu musaya kalmar hannu da hannu a yanzu ma'ana an yi timmat taqabudu fi majlisil bai a yanzu na baka a yanzu ka bani ba maganin cewa zan baka yanzu kai kuma sai gobe ka kawo mun naka idan an yi haka riba ta shiga to waɗannan nau'ikan al'amura ne guda shida wanda su ne asali a cikin ribal fadli abu na farko abu na ɗaya da na biyu sun shafi kuɗi zinari da azurfa na uku da na hudu da na biyar da na shida sun shafi kayan abinci zinari da azurfa kaga sun shafi abinci to abin da ya shafi kayan abinci shine alkama shine dabino shine asha'ir shine gishiri guda nawa kenan hudu manzan Allah ya ce az-zahabu biz-zahabi wal fiddatu bil fiddati wal hintatu bil hintati ko kuma al burru bil burri was sha'iru bis sha'iri sai ko me wal mil'u bil mil'i sai ce yadan bi yadin mislan bi mislin ko sawa'an bi sawa ma'ana lokacin da zan sayar maka da zinariya kai ma ka bani zinariya in sayar maka da azurfa kai ma ka bani azurfa in sayar maka da alkama dan ka bani alkama in sayar maka da sha'ir dan ka bani sha'ir in sayar maka da dabino dan ka bani dabino in sayar maka da gishiri dan ka bani gishiri dan uwansa lalle mu sayar da shi bisa ga wannan sharuɗa guda biyu ya zanto mislan bi mislin daidai wa daida kilo ɗaya na baka kai ma kilo ɗaya za ka bani ko da na waɗin ya sha bamban da naka ta fuskar inganci alkamar ka ta sha bamban da tawa baya halatta in zo in ce tunda alkama ta mai kyau ce ta kamara kyau ce to ga tawa kilo ɗaya ka bani taka kilo biyu idan mun yi haka riba tashi da suke kyau ina fata an fahimta ko da gishirinka mai kyau ne nawa mara kyau ne ba shi halatta ka ce ga naka kilo ɗaya ni in baka nawa kilo biyu idan mun yi haka riba ta da fikke ha kuma idan azurfa ce dole ya kasance gram ashirin na azurfa na baka kai ma gram ashirin na azurfa ka bani ko gram talatin na baka na zinariya kai ma gram talatin na zinariya ko da nawa zinari gyararre ne an riga an sanya wuta an yi masa aiki an fitar da kwamso ko dattinsa kai kuma naka yanzu aka haƙo shi da ƙasa a jiki ko da datti a jiki lallai ne mu sayar da shi daidai wa daidai ko da na wani narin yanzu aka haƙo shi an gyara shi ba a ƙera komai da shi ba kai kuma naka an yi awarwaro da shi an yi sarka da shi an yi waye waye da shi dole dai ya kasance idan na baka gram talatin kai ma talatin zaka bani idan na baka hamsin kai ma hamsin zaka bani kuskure ne in ce zan bada wata latin ka da naka ashirin duba da cewa naka din an kera shi an yi yan kunna da shi ni ko na ba a kera shi ba idan mun yi haka riba ta shi da shi ina fatan kuna fahimta to waɗannan su ne ababen da ake awo zinari da azurfa dangane da kuɗi sai alkama da dabino da gishiri da sha'ir dangane da abin da shafi kayan abinci a nan ba a yi maganar shinkafa gero dawa wake gyada ba to riba za ta shiga cikin su ko ba za ta shiga ba to wannan ana koma ne zuwa ga asalin me yasa aka haramta riba a cikin abin da ya shafi alkama da dabino da sha'ir da gishiri sannan kuma ba mu maganar nairori da muke mu'amala da su ba da naira da american dollar da sterling pound da sefa da waye waye da muke amfani da su na kuɗi a yau ba mu shigar da su bari ba tana shiga cikin su ko ba ta shiga to sai mu kalli me yasa aka haramta riba a cikin zinari da azurfa idan mun samu mun gano illar da ta sa aka haramta riba a can sai muka samu irin wannan illar a cikin naira da america, da dala ta amerika da stalin pound na ingila da saifa da wane ne to sai mu shigar da riba a cikin su irin yadda muka shigar cikin zinari da azurfa idan muka gano illar da ta sa aka haramta riba a cikin abin da ya shafi alkama da dabino da gishiri da ta'ir sai koma ga akwai irin wannan illar a cikin wake da gyada da gero da dawa da masara da shinkafa to sai mu shigar da riba a cikin waɗannan irin yadda take a cikin waɗansa ina fatan kun to yadda abin yake kenan to sai malamai suka kalli abin menene da yasa aka sa me yasa aka aka aka haramta riba a cikin abin da ya shafi az-zahab wal fidda wadan suka ce kaunuhuma jawharaini nafisaini huma samanul asya'i fil ghalib wannan yare ne na malamin fiqh kaunuhuma jawharaini nafisaini huma samanul ashiya'i bil ghalib kasancewar zinari da azurfa wani sinadari ne wanda yake da kima da daraja kuma galibi a gogayya ta cinikayya a duniya da shi ake yi an mayar da shi ya zama farashi na sayan waɗansu al'amura to idan wannan ita ce illa da ta sa aka sa riba a cikinsa to sai mu ga irin wannan illar akwai ta a cikin dala akwai ta a cikin saifa akwai ta a cikin naira in akwai ta a ciki to akwai rubu kenan a cikin waɗannan nau'ikan kuɗin in babu a ciki to babu ina ba da amfani fahimta a da idan ka bayar da zinari da azurfa sai a baka filoti sai a baka kayan abinci sai a baka wani abu da kake bukata da shi ake musaya a yanzu idan ka bada dala idan ka bada sefa idan ka bada sterling pound za a baka gida za a baka mota za a baka kayan abinci ko ba za a ba ka ba shi kenan abin da ke cikin can ya tabbata a cikin nan da haka yadda riba take shiga cikin can kuma za ta shiga cikin nan gudu ina fata an fahimta wato asamaniya idan muka ce kaunu ma samanan kadai yadda waɗansu malamai suka ce kenan ai kasancewar da su ake farashi da su ake sayan wani abu to wannan ne illar da riba take cikin su to haka nan ma ma'ana kenan in kun fahimci wannan bayanin sai ya zanto yadda ba shi halatta in baka gram 20 na azurfa ka bani gram 25 ko in baka gram 30 na zinariya ka bani 35 naka to haka ba shi halatta in baka naira 100 wararru ka bani naira 95 daban-daban dole in baka ɗari kai ma ka bani ɗari in baka ɗari biyu kai ma ka bani ɗari biyu daga lokacin da na baka ɗari ka bani tasa'in da biyar ko na baka ɗari ka bani ɗari da biyar ko ɗari da goma to wannan abin da muka yi ya zama riba dan da ka'ida ga dukkan abin da yake jinsi ɗaya ne ko nau'i ɗaya ne ba shi halatta mu yi musayarsa sai in ya zanto mun cika sharaɗa guda biyu ya zanto mislan bi mislin ya zanto gome yadan bi yadan adadin abin da na baka shine adadin abin da ka bani kuma ga hannun karba ga hannun bayarwa a nan take muka yi musayar ba tare da an samu jinkiri ba ina fatan kun fahimci wannan to wannan shine inda ribal fadl take shiga da zaran mun fifita to shikenan to tunda haka ne idan na zo da shinkafa ta America buhu daya mai kwano ashirin sai in ce kai kuma ka bani shinkafa ta ka sanan ta Najeriya ko yar bakalore a kasar Sokoto ko kuma yar kasar Kura a Kano ko yar kasar ina ce ko duk inda ake noma shinkafa kai tunda ta ka ta gida ce ga wannan kwano 20 kawo ta ka kwano 30 dan ta wadin da nazo ita ta waje ta fi taka ka kima idan muka yi haka riba ta shiga dole ko da kai na kawo shinkafa a duniya in za a yi musayar shinkafa a duk inda take ya zanto daidai wa daida mislan bi mislin ya zanto gome me ya dambe kwano 30 na baka kai ma kwano 30 ka bani kwano 40 na baka kai ma kwano 40 ka bani idan na baka 30 ka bani 40 ko na baka 30 ka bani 35 to shikenan mun yi riba kenan da mun yi haka shikenan ribar kabul tax kai hakuri mana ai muna zuwa a hankali muna tafiya a hankali kuna fahimtar wannan da kyau da kyau to wannan shine inda ribal fadl take to amma idan da a ce zinari ne zan ba su kai ka bani azurfa kaga zinari daban azurfa daban to zai iya cewa ga gram 20 na zinariya ka bani azurfa gram 30 ko 50 ko 60 ko ma gurgurdan yadda muke ne wannan babu wani haramci a ciki amma shi kuma ya zanto ya dambiye ne ba lalle bane ya zama misalan bi misalin kalmar misalan bi misalin ta rushe tunda wannan zinari ne wannan azurfa ne to amma kalmar yadan biyadin tana nan har yanzu tana nan gidigin zaman ta ina fata an fahimta haka kuma idan na zo zan baka naira zaka bani riyal na saudiya ba da za a in ga naira ɗari na najeriya ka bani riyal ɗari na saudiya ko ga naira ɗari na najeriya ka bani dala ɗari ta amerika ba zan yiwu ba tun da jinsinsu daban-daban wannan ka iya cewa ga dala ɗari yar amurka in baka naira goma naira ɗari kaza naira dubu kaza ko naira kaza gwargwadon yadda canjin ta ya kama a kasuwar musayar kuɗi wannan ya halatta wannan dole za a iya samun fifiko a tsakani saboda jinsin ya zama daban-daban ina fata an haka in za ka sayar da shinkafa da dawa ga buhun shinkafa guda ka ba ni dawa guda biyu wannan ya halatta don shinkafa ba dawa bace dawa ba shinkafa bace ga buhun alkama guda domin ka bani na masara guda biyu ko ɗaya da rabi wannan ya halatta domin alkama daban kuma wato ainihin masara daban ina fata an fahimta amma idan masara da masara ce ko shinkafa da shinkafa ce ko alkama da alkama ce dole zanto misalan da misalan kuma ya dambiye wato kenan kaga illar da ta sa aka sanya riba a cikin abin da ya shafi zinari da azurfa mun ce kaunuhuma jawharaini nafisaini huma saman al-ashiya fil ghalib ko kuma as-samaniya bi kulli ikhtisar as-samaniya kasancewar su da su ake sayan wani abu to sai mu dawo me yasa aka sanya riba a cikin aka haramta riba a cikin abin da ya shafi nau'ikan kayan abincin nan guda hudu da alfama da ash'ir da kuma dabino da kuma gishiri to wannan sai waɗansu malamai suka ce abin da illar da ta aka sanya riba a ciki al-iqtiyat wal iddikhar al-iqtiyat wal iddikhar al-iqtiyat kasance wasu kayan abinci al iddikhar kasance wasu ana iya fuskance su a cikin wannan ba ya zama abu guda biyu ba haka imam malik ibn anas ya faɗa to tunda wannan ita ce illa to sai mu ga dukkan abin da yake zai zai zama qut ne zai zama muddakar ne shi ma sai mu shigar da riba a ciki ba sai wannan guda hudun ba idan muka kalli da dawa da gero da masara da shinkafa da wake da gyada akwai al-iktiyar a cikin su kuma akwai mai al-iddikhar da su kuma riba za su shiga cikin su idan zan sayar da gyada da gyada dole zan to misalan bi misalan yadan biyadin idan zan sayar da dawa da dawa dole zan to yadan biyadin ko misalan bi misalan gero da gero haka ko da geron garin ku ya sa bamban da na garin mu ko da dawar garin ku ta ta garin mu inganci dole mu sayar mislan da mislan kuma ya dambiye ne wadan suka ce kuma a al'illa ba al'iktiyatu da al'iddisar ba al'illa shine at-ta'am kasancewar kowanne abinci ne wannan wanda suka dauki illa kasancewar ta abinci to babar riba aurin su yana da fadi da yawa amma babar riba aurin imam malik ya fi zama tsakatsakiya bai zama tsukakke ba ba a buɗe shi kuma kowa da kowa ya shiga ciki domin idan ka ce ai at-ta'am kasance wasu abinci ne shi yasa da wata shiga da sai ya zanto har dangin ruwa ma ba shi halatta a sayar da shi daidai waje da ma'ana to a takaice dai yayan uwa wato a nan gurin sai mu gane cewa ga asalin ababen da aka san riba a ciki ga kuma asalin ababen da aka za abin da aka kalla na ma'anoni a cikin su duk abin da aka ga wannan ma'anar ta da ciki cikin bayani da zan yi muku takaitacce na karshe shine sai ku fahimta cewa kasuwanci riba tana shiga cikin sa da yawa to amma za mu iya tsayawa mu fahimci menene nau'ikan kasuwanci guda nawa ma'ana hulɗar da za mu yi ta saye da sayarwa sifofin sa nawa akwai kasuwancin da ake kira albai'ul mutlaq bai'ul mutlaq shine in baka kuɗi ka bani haja wannan shi yafi yawa a harkar kasuwa ga naira ba ni atamfa ga naira ba ni buhun gero ba ni shinkafa ba ni dawa ba ni masara a ba da kuɗi kai kuma ka ba da mai haja wannan shi yafi yawa to a nan gurin ba a cewa lallai daidai kuɗin da na baka daidai abin da zaka bani yadda farashin haji da kama a kasuwa haka ba a nan gurin ribal fadl ba ta shiga ina ba da fahimta sai dai riba na siya kenan na biyu abin da kira bai'ul muqayyada bai'ul muqayyada shine in baka haja ka bani haja ga plot dina a dambo road kai ka bani naka a bama road to wannan dole zan to wato wato haja da haja kira ga buhun gero ba ni buhun gero ga buhun shinkafa ba ni buhun shinkafa ga mota ba ni mota to wannan akwai lokacin da ribar fadl za ta shiga ciki in ya zama cikin kayan abinci wanda muke musaya akwai kuma lokacin da ribar fadl ba za ta shiga in ba kayan abinci bane ba dai idan na ce ga mota ka ban ta kuma muka yarce da juna tawan ta fi ka ko takan ta fitawa ai ba wanda zai ce riba ta da ciki tunda mota ba kayan abinci ba ce ina fata an fahimta amma idan gero da gero ne shinkafa da shinkafa ce dawa da dawa ce ga garin gudun dole a da fadl za ta fi ciki nan zamu harari illar da sa aka haramta riba a kan ina fatan kun fahimta wannan da a takaice ana kiransa da suna bai'ul muqayyada in baka haja ka bani haja daga nan gurin sai bai'us sarf bai'us sarf in baka kuɗi ka bani kuɗi in baka dala domin ka bani nairori in baka nairori domin ka bani wato riyal na saudiya wannan bai ustar ko in baka haɗaɗɗiyar ɗari biyar domin ka bani walariyar ɗari biyar in baka haɗaɗɗiyar naira ɗari domin ka bani walariyar naira ɗari ina ba ta an fahimta to wannan shine bai ustar bai ustar idan ya zanto jinsin abin da na baka shine jinsin abin da zaka bani to dole ya zanto ya zama misalan da misalan kuma ya dambe amma idan jinsin abin da na baka daban kai kuma wanda ka bani daban to ba dole bane ya zanto mislan bi mislan amma dole ya zanto ya dambe ya abin nufi zan baka naira ɗari ɗin ne yanzu domin kai kuma ka bani wararriyar naira ɗari zan baka dala ɗari ne yanzu ta america kai kuma domin ka bani naira naira zanar naira dubu goma sha uku ko dubu sha hudu ko dubu sha biyar gwargwadon yadda canjin ta ya kama a kasuwa a yanzu in ba ka kai kuma ka ɗauko ka bani domin abin da ake nufi da yadan biyadin ina son ku fahimci wannan saboda wajen fahimtarsa an sha bamban tsakanin malikiya da jumhur su malikiya suna ganin yadan biyadin zai yi ne lokacin da nace malam sa'idu ga wannan ya karba da wannan hannun kuma yi miƙo ni kuma na karba da wancan hannun ma'ana da zan zo in ce malam sa'idu yana bukatun naira canjin naira ɗari biyar sai na haka na ɗauko ɗari biyar na bashi sai ce to sai ya karbi ɗari biyar sai ya sa a cikin wannan aljihun sai kuma ya haka zai ɗauko a nan gudun dai ya kirgo ya bani to an yi riba wannan jinkirin da aka samu wato ya dan ji dadin wata ɗari biyar a aljihun shi ko ba ta shi bace da za ka <laughs> za ka rubuta shi gaci ga wanda ai an zama fadewa ina da akwai kunci da yawa a wannan waye zai fi lafiya a wannan to kaga a malikiyar ta haka ne amma a jumhuru kawai abin da suke nufi da yadin biyadin an yatimma taqabudu fi majlisil bai'i ya zanto musayar an yi ta a majalisin cinikayya gashi na baka muna nan ba mu rabu ba kai kuma ka kirgo ka bani ba tare da mun rabu ba amma kar in baka ka sa aljihu ka shiga gida ka fito sannan ka kirgo ka bani ba ta da cikin ina fata an fahimta tunda manzo Allah ya albayyana bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahum fi bai'ihima wa in khatama wa kaza wa kaza za muhikat barakatu bai'ihima wato sunan da Allah nuna in dai ana tare da juna to har yanzu wato ba a samu tafarruq ba kenan kuma Abdullahi bin Umar eh, marwayin hadisi idan yaje wurin ka ya sai wata haja a kasuwa yana da ya ruwaito wannan hadisin da yake nuna in dai muna nan ba mu rabu da juna ba kai ka iya eh, cewa ka fasa ni in ce na fasa to idan ya sai haja a wurinka yana jin tsoron karka ce ka fasa sai dan fito daga rumfar ya ta kubi ko uku sai ya koma wai hikimar sa anan gurin ba ta da daman ka ce ka fasa tunda an ce albayyana sayar da malam an ce kuna da zabi ne mutakar ba ku rabu ba to da ya fito ya saki uku ya dawo ai kun rabu da haka ya riga ya kwace maka da abin da ake kira khiyarul majlis ba ka da khiyarul majlis wato duk abin da wannan ke nuna mana ya yan uwa wai me yasa da ake yin waɗannan maganganun dan a tabbatar wani bai cuci wani ba wani bai zalunci wani ba wace doka ce yau a ban kasa ta tsara irin wannan tsari babu ita in ba dokar Allah ba dokar manzon Allah ba babu wata doka a ban kasa da ta tsara waɗannan hanyoyi na mu'amala karwa ne cutuwa ne karwanta da cutuwa ne lalle a lura da kaza kafin ayi kaza bisa ga ka'idar la tuzlimuna wa la tuzlamun la darara wa la dirar haka musulunci ke tafiya to amma inda musulunci ya samu kansa cikin wani yanayi ne, wanda suke dangantuwa zuwa gare shi kansu sun jahilce shi ballantana kuma abokanan adawa da shi ma'ana sun kasa wajen karatunsa da fahimtarsa ballantana su isar da dokokinsa a bayani a bayani yadda za a fahimta a gane ingancin sa akan sauran addinai domin abinda Allah ya faɗa ya tabbata li yuzhirahu ala dini kulli walau da mushrikun a bayyana shi yadda za a gane shi ta hanyar dokokinsa da haka dole sai mun tashi karatu haika Allah sai mun tashi karatu sosai da sosai wajen karatu ba a garaji a hankali ake bi kuma wajen karatu uh, ba a cewa an kare dan mutum ya je takarda ce da ka je jami'a ka yi digiri ɗaya ko ka yi digiri biyu ko PhD kai idan ka ɗauka ka kammala karatu to daga lokacin ka ɗauki raunin jahilci ka rataya wa kanka kullum kana cikin bincike ya aqall kullum ka karanta safi 20 shafi 30 na wani abin da zai je ba karanta ba ka karanta ka dan kenan safi 20 shafi 30 kullum ko da wani yare ne turanci za ka karanta shi da hausa za ka karanta shi da larabci ne littafin fikihu ne littafin balaga ne littafin sarfu ne littafin nahwu ne ko ma menene ya zanto dai ka karanta safi 20 a kullum mafi karanci to sai ka sa babban da sauran amma idan zan to ba haka kai ma kana nan gurin ka je ka gama haya islamic ka zo ka zo na kana malamin islamiya ko an baka limancin juma'a a garin ku ko ka je ka gama diploma ka dawo kike nan ka zama limamin juma'a ka yi alkabba da wani katon kandiri ka rike a hannu wallahi sai mutu kana jahili ba ka sani ba jama'a ba su gane ba kai ma kanka ba ku gane ba amma dole sai kada bincike idan kana bincike shine sai a jinjina ka kuma sai a ji kana bincike amma da an jinjina ka an ji baka da nauyi shikenan ma'ana an gane baka bincike kenan duk abin da kai na suka ido sai zanto ba za a ga ba ka da wani nauyi Allah ya da mu ubangiji ta ala ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa zuru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin ya waɗanda suka yi imani ittaqullaha ku tsare dokokin Allah wa zaru ma baqiya min riba ku rabu da abin da ya ragowa na riba in kuntum mu'minin in har kun kasance mu'minai fa in lam taf'alu in ko ba ku daina ba fa'zanu bi harbin min Allah wa rasuli to ku shirya fada tsakaninku da Allah tsakaninku da manzon Allah wato duk cikin laifuka ba laifin da aka ce mai shi ya shirya fada da Allah sai mu'amala da riba da kuma abin da ya shafi fada da waliyan Allah duk waɗanda suka tabbata a matsayin waliyan Allah ne salihan bayi ne sai mutum yake adawa da su to ubangiji subhanahu wa ta'ala yake adawa da shi kenan dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cikin hadisi hadisin kuma kudusi ne ubangiji subhanahu wa ta'ala yace man adali waliyan faqad azantuhu bil harb dukkan mutumin da ya adawa da wani waliyina to ya tabbatar na shelanta masa yaki da fada sai ya shirya to sai kuma nan gurin da yace fa illam taf'alu fa azanu bi harbin min Allah wa rasulih aw ta qira'a fa illam taf'alu fa azinu bi harbin min Allah wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum in kuntu ba asalin dukiyoyin ku da kuka bayar na rance din sun zama naku la tazlimuna wa la tuzlamun ba za ku zalunta ba kuma kuma ba a yarda a zalunce ku ba wannan shine ka'ida kenan dan haka abin da yasa kuke ganin kudaden mu ba ta yan albarka riba ta yi yawa a ciki a cikin harkokin gwamnati akwai riba in gwamnati za ta ba da rance ga ma'aikata sai ta sa riba a ciki a ba karantan keke a ba karantan sayan mashin a ba karantan gida duk sai an sanya riba a ciki ba yadda ya kamata ba haka cikin harkokin banki yan kasuwa suna mu'amala da banki bankuna kuma dama a riba ta jahiliya din ita ce ma a banki a a mudha'afa da allati la ta'kulu riba a adafan mudha'afa shi yasa sai banki ya tara kuɗi ya tara kuɗi ya tara kuɗi kuma sai kada an ce banki ya karye sai kada me yasa ya karye ya kamata da kwata-kwata ya daina talauci a duniya wannan mai to amma suka ga ya sani saboda riba din ubangiji ta ala ya riga ya ɗaya albarkar da take ciki yamhaqu Allahu riba wa yulbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin asik ko mutum shi ma zai iya ta'amuli da banki ya samu kuɗi ya samu kuɗi ya samu kuɗi kuma sai daga ba sai da kuɗin ka rasa me kulla da su shi ma ya rasa me kulla barin ta aiki ke da wayar shekara ɗaya ko shekara biyu sai ga mutum ya buga ta to ba komai bane da saboda lalle a cikin harkar ba za a ga kuɗi da yawa ma dudu a yi cikin har a gaba sun karewa amma kuma ubangiji ta Allah ya zare musu albarka ta yadda yadda suka zo da yawa haka suke tafiya kuma da yawa yadda aka bude ma ka samu to kuma sai a bude ma hanyoyin kashe su sannan kuma sakamakon yana sai yana jiran mutum ranar tashin kiyama da haka abin kunya ne kwarai da gaskiya ce mu musulman Najeriya ba mu da banki na musulunci na taɓa faɗa muku cewa akwai wani takarda da na samu a intanet babu wata ƙasa a duniya da babu bankin musulunci sai Najeriya daidai nan Nijar akwai bankin musulunci banki na musulunci akwai amma nan gurin wai bankin musulunci gara tare da cewa manya-manyan bankunan da ke nan kasar akwai waɗanda suke ɗari wasu ɗari hannun jarin da ke ciki na musulmi ne akwai za ka samu fitin saba'in tamanin cikin ɗari na musulmi ne a yau idan suka riga suka ce sun juya su sun zama bankunan musulunci sai a ce musu don kaddara ma suna jin tsoron kar a yi musu wata makida ta fuskar tattalin arzikin kasa a'a su kyale su da sunan su wane banki wane banki wane banki amma mu'amalar da ke ciki an tsara sai da su dace da musulunci sai zama laifi tun lokacin da Allah gida aka ba da daman cewa duk wanda yake sai ya bude bankin musulunci ga ka'idoji da zai shiga ga kaza da kaza amma mutanen mu ba sa so saboda kowa yana son ya zai idan mai kuɗi ne baya son ya juya kudin sa yadda Allah zai sanya albarka ko ta hanyar kiwo ko ta hanyar noma so yake samu miliyan biyar sai zai ya bude dafa da kawun ko menene ya zai sa a banki shike na rinka ba shi riba ya riga ya san me zai wannan yake ci wannan yake sha sai dai kawai yi wata dabara ya zo ya wani dan ofishi a ga kamar kasuwanci ce ko business ba wani business da yake idan ko mai kuɗi ne da yawa wanda yana da daloli sai dauka kai bankuna ko na America ko na Ingila ko na Faransa duk bayan kwana biyu idan ya tafiya shi kuma sai ya dauko ribar da ke can gurin dala da ya zo ya dake su sun zama nairori sai ga kuɗin shi shi ma kenan to wannan abin da yake haifarwa a ƙasa kare tattalin arzikin ƙasa sai a sami inflation wato at-tadakhum ga tsabar kuɗi da yawa a hannun mutane amma ba su da daraja wannan kuɗin da mutum ya kai ko miliyan biyar ko miliyan shida ko miliyan nawa ne ya kai su banki idan ya zai noma da su idan ya zai kiwo da su zai noma da rabin su ko kiwo da rabin su ba za a samu kaduwar abinci ba ba za a samu kaduwar nama da madara a cikin ƙasa ba ba za a samu za a samu abubuwa da yawa kuma za a samu waɗansu mutane su samu aikin yi ko mutum gidan biredi ya buɗe a garin su alal kalli mutum ashirin hamsin talatin za su ci abinci karkashin sa dan Allah ba ya rage rara na masu zaman kashe wando da ake da su ba ga ba mutane ba su haka sai wanda ya kulle kudin sai kai banki sai wanda ya kulle kudin sai kai banki shike ne sai zanto da riba ake ci da riba ake sha to ta za a samu albarka ba za a samu albarka amerika da tafi kowa da gashi nan na manyan kamfanoni da shekara 20 talatin an san su bana sun kare daga 11 september zuwa yanzu kamfanoni ne suka faɗi suka karye rugurgu babu su tare da cewa magana ta ake ta dala ba magana ta naira ba yayi wanda yan kafa fitar najeriya ba su zama kuɗi ba dala ake magana amma miliyoyi ko biliyoyi masu wannan hannun jarin yan sun kare saboda ka'idar hukullahu riba wa yuridu sadaqa wallahu la yuhibbu kulla kafarin ba yanda za Allah ta albarka cikin abin da ya haramta haka in kunne ya sai jiki ya tsira Allah ya وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ubangiji ce wa in kana zu basratin idan wanda ka baiwa basi ya kasance ma'abucin kunci ne bai da kuɗin da zai biya fa naziratun ila maisara to sai a yi masa jinkiri zuwa lokacin da zai samu sauki matukar yana cikin kunci kar ka matsanta masa cewa to tun da dai na ɗauke ribar na ce ka bani dubu ɗaya a madadin dubu ɗaya da ɗari biyu to dole ka bani kuɗi na yau Allah ce zai iya wa mai kunci ne wa in kana zo ƙofaratin kana anan tamma ba na cika ba ce ba ma'ana taktafi bin marfu'i hakenan abi ma'ana wa in wujida zu usratin fa nazartun ila maisara idan an sami ma'abucin kunci ba da kuɗin biya to sai a masa jinkiri ila maisara zuwa wani lokaci nan gaba da zai samu saukin al'amura an gane ko wa an tasaddaqu inda za ku yi sadaka ba ku ce kun yafewa dukkan mutumin da kuke bi bashi matukar baya da halin biya matukar yana cikin kunci inda za ku ce kun yafe masa khairul lakum to hakan shi ne yafi alkhairi a gare ku in kuntum ta'lamun in har kun kasance kuna da masaniya cewa ubangiji subhanahu wa ta'ala yana rubanya wa mutum lada idan ya yafe wa mutumin da yake cikin kunci hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da da karbo daga Huzaifa ibn Liman Allah shi kare da a gare shi manzon Allah ce talakkatil mala'ikatu ruha rajulin mimman kana qablakum ubangiji ta Allah turo mala'ikun da ke karɓar rai dan su karɓi rayuwar wani mutum cikin wanda suke kafin ku faqalu sai suka ce da shi a amilta min alkhairi shay'an a rayuwarka ka aikata wani aikin alkhairi da zaka iya tunowa qala sai ce kuntu amuru ne. na kasance ina umartan yarana sakatarorina an yanzuru wa tajawazu an musri wato dukkan mutumin da yake cikin kunci wanda ya kasa biyan bashi ga rajista wani ya ɗauki kuɗi kaza bai biya ba wani an bashi kaya kaza katan kaza bai biya ba a duk karshen shekara sai ce a nemo irin wannan wanda yake da halin zai biya ya biya wanda baya da hali zai biya rabi ba zai biya rabi ba sai ya kawo rabin an yafe masa rabi wanda baya da komai sai in ce ya je na yafe masa yace wannan shine aikin alkhairin da nake a rayuwata kala manzo Allah yace sai Allah madaukakin sarki yace mala'iku suka ce da shi tajawazu an yake na an riga an yafe masa zanuban su yadda ya yafewa bayan Allah shi ma an yafe masa daga in kana zuwa usratin wa nazaratun ila maisara wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun ya tabbata cikin wani hadisin da Imam al-Hakim an-Naisaburi ya ruwaito manzo Allah ce man anzara mu'siran falahu bi kulli yawmin sadaqa قبل أن يحل الدين وأن يحل الدين فإذا حل الدين فأنظره بعد ذلك فله بكل يوم مثله صدقة dukkan mutumin da ya yi jinkiri da mutumin da ya ɗauki bashi baya da ikon biya sai kai musu jinkiri da ka ce sati ɗaya yanzu ya ta biya sai ka ƙara masa wata ɗaya sai ka ƙara masa wata biyu ko wani yini ɗaya da ka ƙara masa ɗin nan ana ba ka ladan kamar wasu sadaka ce ka gabatar da hannunka ko wani yini ɗaya ka masa jinkiri har zuwa lokacin da zai biya ka to wannan shine ka'idar da aka haramta riba a cikin harkar baki saboda shi baki an gina shi ne dan taimako to sai ya kasance a tsari na tattalin arziki na duniya wanda yahudawa suka tsara mana wanda kuma galibinsa akan sa ne bankunan mu suke tafiya a yau sai kasance babu sosai ba rahama ba jinsi ba mu da cewa ta kare dole sai ka biya dama ba za a baka haka kai kudin ba sai bayan an samu wani abu na tabbas a kasa wace gona gare ka wani plot gare ka ina takardun gidan ina takardun plot ina wadai da sauransu har kafin a baka wannan sannan kuma an zo an tsora maka riba mai tarin yawa sannan kuma in ka mutu ma kuma ba a yaje ba kuma ana jinka Ku kaga a tsarin musulunci wa in kana zo masarafin wa nazaratun ila mai sara wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun manzo Allah ce wanda yini daya da mutum ya yawa mutum jinkiri yana da lada akai kamar ya bayar da sadaka Allah ce wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun wattaqu yawman ku tsoratu wani yini turja'una fihi ila Allah da za a mai da ku zuwa ga Allah a cikin sa thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat sannan kuma kowace rai a cika mata abin da ta aiwatar na aiki kyakkyawa ko kishirta wa la yuzlamun su mutane wato ainihin ba za a zalunci su komai ba wannan aya ita ce karshen abin da ya sauka na alkur'ani mai girma bisa ga zance mafi inganci domin bayan saukar ta manzon Allah bai kai kwana goma ba a duniya Allah ta rayuwarsa da haka amma akwai waɗansu maganganu da za ku ga an ce karshen abin da ya sauka faɗin Allah ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam wannan karshen abin da ya sauka kenan dangane da bayanin halarci ko haramci bayan saukar watan aya ba wani sabon haram da ya kada sauka an riga an kulle da ita akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al amma wannan wato sai ta zanto ita ce karshe daga ita babu abin da ya sake sauka bayan ta bisa ga zance mafi inganci ina ba da an bayyana to abinda wannan ke nunawa yadda aka fara da tauhidi aka ba shi muhimmanci ha kuma a tsari da tauhidi tunda suna magana akan ranar tashin kiyama wata ku yawan ku tsoraci wani yini ku kiyaye wani yini turja'una fihi ilallah wanda a cikinsu za a mai ku zuwa ga mahalicin ku Allah ta'ala thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la abinda muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ya shafe mana wassalamu alaikum sai ce amma ita budurwa ana neman izinin ta